fafata a wasannin neman shiga gurbin cin kofin European League na shekara 2017 zuwa 2018 ga kuma yadda wasannin ta kaya a jiya. Hira kwallon kafa ta Diana wanki ta samu nasara akan Maritimo da kwallo uku da biyu yayin da Zenit ta doke Utrecht da kwallo biyu da nema. Sharif kuwa sun sulhunta sifili sifili tsakaninsu da Legawa yayin da Fenerbahce a gida ta sha kashi a hannun Bada Skopje da kwallo biyu da ɗaya. Sudoba kuwa sun tashi babu ci tsakaninsu da Luda Garad yayin da IM Athens ta samu nasara kan Braga Club Braga da kwallo uku da nema. Atlantico Bilbao kuwa na kasar Spain ta doke kungiyar kwallon kafa ta Panathinaikos ne da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da Rosenborg bike ta samu nasara akan Ayas da kwallo uku da biyu. Huddersfield kuwa sun tashi canjar su ne daya da daya ɗaya su da Everton na kasar Ingila yayin da Sporting Braga ta doke FH Hafnar da kwallo uku da biyu bayan kammala wasan na jiya a yau kuma an fi da jadawalin rukunin rukunin kungiyoyin da za su fafata a gasar european league na shekara 2017 zuwa 2018 inda kungiyoyi 48 aka kasafta su zuwa rukuni 12 a kowane rukuni akwai kungiyoyi guda hudu har ila yau ajiyar ne hukumar da ke kula da kwallon kafa ta nahiyar turai ta fidda jerin jadawalin rukuni na kungiyoyi 32 da za su fafata wajen cin kofin zakarun nahiyar turai na shekara 2017 zuwa 2018 inda aka jera waɗannan kungiyoyi zuwa rukuni takwas kamar haka a kowane rukuni akwai kungiyoyi guda hudu a rukunin a akwai kungiyar kwallon kafa ta benfica sai manchester united sai fc basel da kuma kungiyar kwallon kafa ta csk moscow na garin rasha sai rukunin ba akwai kungiyar kwallon kafa ta bayern munich psd Anderlecht da Celtic. A rukunin cakwa akwai Chelsea da Atlantico Madrid da AS Roma da kungiyar kwallon kafa ta Karaba. a rukunin da kuwa ya hada da kungiyar kwallon kafa ta Juventus da Barcelona da kungiyar kwallon kafa ta Sporting CB sai Olympiacos yayin da sauran rukunin sun hada da rukunin E inda akwai kungiyar kwallon kafa ta Spartak Moscow da kuma kungiyar kwallon kafa ta Sabila na kasar Spain sai Liverpool na kasar Ingila da kuma Maribo a rukunin F akwai kungiyar kwallon kafa ta Shakhtar Donetsk sai Manchester City sai Napoli da kuma kungiyar kwallon kafa ta Feyenoord yayin da rukunin Ga akwai kungiyar kwallon kafa ta AS Monaco da kuma kungiyar kwallon kafa ta fc photo seba sector sai kuma rb leipzig a rukunin karshe kuwa akwai kungiyar kwallon kafa ta real madrid wanda take dauke da wanda take rike da wannan kambu na shekaran da ya wuce inda ta lashe su goma sha biyu ita take jan wannan rukunin sai kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund sai kungiyar kwallon kafa ta Tottenham sai Apple na Kosiya za a fara wasan ne na cin kofin zakarin nahiyar turai a watan tara na shekara 2017 da da muke ciki haka kuma a jiyan aka zaɓi cristiano ronaldo na ƙasar portugal mai takale da kungiyar ƙwallon kafa ta real madrid a matsayin gwarzon ɗan wasan kwallon kafa na nahiyar turai bangaren maza na shekara 2017 inda ya haura kan takwarorinsa na barcelona lionel messi da kuma mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta juventus buffon ronaldo dai ya lashe wannan kyauta har so uku kenan daga nan kuma za mu tsallaka zuwa kasar spain a bangaren la liga na shekara 2017 zuwa 2018 inda a yau za a fafata wasannin mako na biyu a yau din kungiyar kwallon kafa ta real society za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta villarreal da misalin karfe 7 da minti 15 agogon najeriya nijar kamar da kasar chad sai real betis su karbi bakuncin celta figo da misalin karfe 9 na dare agogon najeriya nijar kamar da kasar chad huta lafiya